Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu mai suna labarin ƙirƙira wadda channel ɗin One Arewa TV ke kawo muku. Idan mai sauraro na biye da mu muna cikin littafin nan ne mai suna Ni da ɗalibata idan mai sauraro bai manta ba mun tsaya ne daidai inda mai littafi take cewa kuma kin ki kalle ni to sai ki gaya min laifin da na yi in ba ki haƙuri ɗagowa ta yi amma dai bata kalle sa ba ta ce babu komai baka min laifi ba ajiyar zuciya ya ce to ki kalle ni mana ɗan turo baki ta yi ce ni kunya nake ji don tun da ya ganta da bucket sai ta ji babu daɗi bata so hakan ba tashi ya ce to ni na tafi tun da ba za ki kalle ni ba da sauri ta ɗago Karaf suka haɗa idanuwa ya sakar mata da wani kila smile. Da sauri ta sa hannayenta ta rufe fuskarta tana dariya. Kuri ya mata da ido daga bisani ya ce to ni dai yau kuma ake ji wa kunya ba tare da ta kalle sa ba ta ce ka yi haƙuri ban san me yasa nake jin kunyar ka yau ba. Kafin sa Aliyu ya ce wani abu har wata katuwar mage ta shigo sauran. Shamsu ya biyo ta dan ya san cewa Hafsat na mugun tsoronta. Tana ganin ta ta yi wani uban ihu haɗe da gudu ta nemi hanyar guduwa duk ta ruɗe shi kuwa sa Aliyu mamaki yake wai saboda wannan magen ne ta ke wannan ihu. Bata aune ba kuwa sai ji ya yi ta faɗa masa a jiki sumammiya cikin tashin hankali ya ɗago ta ya gabata ta numfashi da sauri ya kwantar da ita kan taburman shi kuwa Shamsu ya koro magen Ganin Hafsat ta suma ya sa ta dariya haɗe da jan magen suka yi cikin gida. Sa Aliyu yana shiga ko sallama babu ya wuce inda ake ajiye ruwa, ya ɗebo ruwa. Laure ce ta fito daga toilet da ta gan shi ta wani kurma ihu A da cewa ba ta ƙarasa ba saboda kallon da ya mata ya jefa ta da wani mugun kallo haɗe da jan doguwar tsuka ya bar gidan. ai laure tsits kake ji don tun sanda sa aliyu ya kidini take mugun tsoronta take mugun tsoronsa yana zuwa sauran ya dinga yayyafa mata ruwa a fuskarta can ta saki wani nauyayyiyar ajiyar zuciya tare da cewa yayi aliyu don allah kada ka bari magen nan ta kama ni tsoronta nake ji rike mata hannu ya girgiza ta still bata buɗe idanuwanta ba sai ɗan wani lokaci sannan ta dawo hayyacinta ta janye hannunta kallonta yayi cikin fuska da da cikin kallonta da fuska cike da damuwa yace Hafsat tsina haka ke da tsoron mage wannan yaron da ya shigo da magen waye shi cikin cewar fuska ta tace yaya kanina ne don Allah kada kai masa komai kaji kafe ta yi da idanuwa ya ce kina nufin sumar min da da ke da ba zan kai shi ba zan dake shi ba To shi kenan da haka kike so. Kafin ta ce wani abu Dini ya shigo sauran. Ai ji yake kamar ya koma sakamakon Aliyu da ya gani amma da sauri ya waske. Nan kuwa Aliyu ya gan shi wani mugun kallo ya aika masa har da jan kishinsa ya ratso masa cikin zuciyarsa. Cikin ba da oda Aliyu ya ce daga yau kada ka sake shigowa gidan nan, ka ji ko baka ji ba. ya faɗa a tsawace cikin ladabi Hidin ya ce to ba zan ƙara ba don ba zan karya dokar ka ba sum sum sum ya juya ya fice daga gidan sa Aliyu ne ya kalli Hafsat cikin tausayinta a haɗe da rarrashi ya ce mu je ki raka ni mota babu musu ta bisa gidan baya buɗe ya ɗauko mata sarabanta babu musu ta karɓa haɗe da yi masa godiya buɗe gidan driver zai shiga a hankali ta ce yaya Kallonta ya yi ta sakar masa murmushi shi ma ya mata, ya ce ki kula min da kanki kin ji tawon? Murmushi ta yi bata ce masa komai ba, kallonta ya ce ko ba tawon ba ce? Da sai ta ce a'a taka ce, limshe idanuwarsa ya shige motar ita kuwa ta masa addu'a. Ɓangaren Mubarak kuwa shi ma ba laifi ya shiryu don sai da abbansu ya dage da tsayuwar dare a kansu. Allah maji roƙon bawansa ya karɓi addu'ansa. ita kuwa momi sun kyale ta ya fita harkanta abin ya dame ta ta yi masa magana sai ya share ta daga baya kan ma ce mata ya yi zai kara aure kasancewar ya san ba ta son kishiya ai da kuka ta je gurin dadi wato senator ta kai ƙararsa nan ya taru ya yi musu nasiha sannan duk wanda ya yi laifi ya ba da haƙuri ya karɓi laifinsa tare da cewa insha Allahu za a gyara shi kuwa abbansu Zakiya ya janye maganar ƙara aure. A yau ne mummunan labari ya zo wa Fatima cewa Al'amin ya rasu sakamakon accident ɗin da ya yi. Fatima ta shiga tashin hankali sosai ta yi kuka kamar ranta zai fita ita ma Hafsat kuwa ba a barta a baya ba don ita ma ta damu haka dai Fatima ta dangana ta ci gaba da yi masa addu'a. Kwanci tashi babu wuya a gurin Ubangiji, su Hafsat sun koma school sun ci gaba da karatunsu. sa'aliyu na ci gaba da kula da ita. Bayan wata shida, Hafsat ce da sa'aliyu suna cikin mota guda, Sa yana driving farin ciki fal a fuskarsa, haka ma Hafsat, kasancewar yau sun gama SSCE ita da Fatima, ga kyaututtukan da ta samu a bayan motar sa'aliyu kasancewarta gifted, shi kuwa sa'aliyu dagewa ya ce shi zai maida ta gida rudu ta so ta bi su Fatima su shiga mota ɗaya fatima ta ce a kawai ta bisa. Shiru Hafsat ta yi a zuciyarta kuwa kishi ne fal a ranta saboda ta san idan suka bar school ɗin zai ci gaba da koya wa student tana jin haushi a ita kallon sa dan wallahi ta gane tana son sa kuma tana bala'in kishinsa. sa Aliyu ya lura da yanayinta murya ƙasa ƙasa ya ce Hafsat ina da haka kamar kina cikin damuwa please ki gaya min kin san bana son ganin ki cikin damuwa Sun kuyar da kanta ta yi ta ce babu komai haɗa rai ya ce shi kenan, tunda kin fi son nima na zauna cikin damuwa kar ki faɗa min ganin ya yi zuciya ya sa ta ɗan kau da kanta murya na rawa kamar za ta yi kuka ta ce ba kai ba ne za ka ci gaba da koyawa students za a yi ta kallon ka ni ba na son ka koyar Murmushi ya yi don jin shirmenta, don shi a shirme ya ɗauki maganar. Ba tare da ya kalle ta ba ya ce, To na ji tawon ai duk abin da kike so shi nake so, kifi fi so na daina koyarwa? Da sauyi ta ce, Eh, ya ce, To shi kenan ni da skul ɗinku har abada da sunan koyarwa. Shi kenan babu wata damuwa ko ya faɗa tare da yin fakin kasancewar sun zo gida. Murmushi ta yi cikin farin cikin jin kalamansa a hankali ta ce babu wani damuwa yaya ni ma me kake so me baka so na daina yi da sauri ya ce ba ni so ki kula kowane saurayi don su za ki ci gaba kina ji na ko cikin murna ta ce to yayana na nagode nan ta fito shi kuwa ya fito mata da kayanta da kuma kyaututtukan da ta samu suka shige gidansu A Soro suka haɗu da Baba, nan suka gaisa, Baba ya yi masa godiya haɗu da sa masa albarka. Nan Hafsat ta yi ciki da kayan, ta dawo ta kuma ɗaukan sauran. Baba kuwa ya raka sa Aliyu har mota sannan ya dawo gida. Shi kuwa sa Aliyu drive ne ke yi zuciyarsa cike da kewar Hafsat ɗinsa. Wani gefe na zuciyarsa na far gaban maganar da dadi ya ce zai yi masa idan ya dawo daga Egypt, don ya ce masa muhimmiya ce. kuma ƙila daɗin ma gobe zai dawo haka yayi ta tunani har ya isa gida yayi fakin ya fito ya nufi ciki yana shiga a waiting parlour ya samu sa'ada da mommy nan ya zauna suka yi hira daga bisani ya wuce part ɗinsa washe gari da misalin karfe biyu dadi ya dawo daga egypt bayan ya huta ya ci abinci suna zaune shi da mom suna hira can ya kalle ta yace ina son mu yi magana da ke Maryam ta ce to ina jin ka Alhaji. Nan ya kora mata bayani akan auren da zai yi wa Aliyu da kuma yadda bai sanar da shi ba. aziyar zuciya Momi ta yi cikin fargaba ta ce amma shi ne har aka yi wannan lokacin baka faɗa ba kuma yaron nan fa yana da wanda yake so. Tsaki Sanato ya ja ya ce kin san bana son yawan jan magana ko na riga da na yanke hukunci in yana da wanda yake so me yasa bai kawo ta tun wuri ba. ai in ma yana da ita to sai dai ya aure ta daga baya maganan ba na son jin komai kuma ki yi masa addu'a kawai ba sai kin tsaya kina jan magana ba shiru mam ta yi ganin dad zai ɗauki abin da zafi ta ce to Allah ya zaɓa musu abin da ya fi alkari amma a zuciyarta tana tausayin sa Aliyu da Hafsat don ta lura suna son junansu dad ya kalle ta ya ce idan ya dawo ki turo min shi na yi masa bayani Mam ta ce to sannan ta tashi ta fita baba ne zaune da hafsat suna hira a ɗakinsa can ya kalle ta ya kira sunanta har sau uku tana amsawa sannan ya yi gyaran murya haɗe da cewa kin sa a baya kin min alƙawarin ko me na saka ki zaki min biyayya jiki a sanye ta ce eh baba ya ce to madalla nan baba ya kora masa bayanin auren da zai yi mata nan da 4 weeks cikin fargaba tare da rawar jiki ta ce aure kuma baba ya ce eh ko kin manta kin min alkawarin zaki yi min biyayya idan har na umarce ki da ki yi min abu cikin dauri ya haɗu da karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce to baba Allah ya sa hakan ne fi alkhairi a hankali ya ce amin haɗu da saka mata albarka tashi yayi ya tafi masjid kamar jira yake ta faɗa kamar jira take ta faɗa kan katifarta ta saki kuka mai cin rai a fili ta ce yanzu ya aliyu wani zai raba ni da kai ba zan same ka ba don allah ka zo ka cece ni ka ba baba haƙuri haka dai ta kuka da sumbatu idanuwanta suka kumbura daga bisani bacci ya ɗauke ta ɓangaren sa aliyu kuwa bayan ya dawo mom ɗinsa ta ce ya je gurin dadi dadi na son magana da shi Bayan ya ci abinci ya nufi pads ɗin. Bayan sun gaisa da dadi ya gyara murya ya ce da farko Allah ya maka albarka ina alfahari da kai a cikin ‘ya'yana saboda kana mun biyayya. A take ya ji wani faɗuwar gaba dad ya ci gaba da cewa hakan ya sa na yi bugun ƙirji da kai na san ba za ka watsa mu ƙasa a ido ba na sa aurenka kai da wata yarinya da na gani ta mun nan da four ai jisa Aliyu yake yi kamar an dasa sa a gurin sakamakon saran da kansa yake kamar ana buga masa guduma gabansa yana dukan tara tara ga wani jiri da yake ji haɗe da bushewar maƙogaro don bai san dalili ba ana yi masa maganar ya tuna da Hafsat ɗinsa Dad ya ce ko baka amince ba ne na ji kayi shiru murya a sarƙe ya ce na amince ya faɗa haɗe da tashi ya fita ya bar pads din pads ɗinsa ya wuce ya kwanta yadda sakamakon yadda kansa ke sarawa kamar zai rabe zuciyarsa na bugawa da ƙarfi gefe guda kuwa tunanin Hafsat ce fal a ransa gajiya ya yi da juyawa a kan bed da sauri ya tashi jiri na ibarsa ya fita ya je shi parking space ya ɗauki motarsa ya nufi gidan su Hafsat Allah kaɗai ya taimaki sa Aliyu don kamar zai yi accident a haka dai ya nufi gidan su Hafsat Hafsat kuwa bayan ta yi sallar la'asar miƙewa ta yi rai a dagule ta je gurin Fatima ta sanar da ita ko akwai shawarar da za ta bata shi kuwa sa Aliyu Allah ne kawai ya kawo sa unguwar su Hafsat lafiya don gudun da yake yi ya wuce tunanin mai karatu yanayin yadda ya yi fakin ya fito ko ƙofar bai rufe ba ya shiga gidansa Hafsat idanuwansa sun yi jajir a soro ya haɗu da Hafsat za ta fita ai tana ganinsa kuwa ta faɗa jikinsa tana kuka ya salam kawai yake maimaitawa a zuciyarsa ganin yadda Hafsat ke kuka hannunsa ya sa ya ɗago kanta ya sa yatsansa ya share mata hawaye tare da ƙoƙarin raba ta da jikinsa amma ta sake manne masa tana kukan shagwaɓa dama ta rasa ma wa za ta yi wa sai ga shi ya zo cikin kasalalliyar murya ya ce yi shiru kin ji hafsat ɗina ki dawo nan gun ya nuna mata gefensa tare da cewa kin ga idan baba ya same mu a haka ba zai ji daɗi ba mutunci na zai zube a gunsa ai da sauyi ta bar jikinsa ta dawo gefensa ta ci gaba da kuka cikin damuwa ya ce me yasa kike kuka wa ya saka min ke kuka ya karɓi mummunan hukunci a gona. cikin kuka ta ce baba ne da sauri ya maimaita kalmar baba kuma ɗago kan zaitai ta ce yaya ka taimake ni baba zai min aure yarinya da ni wani irin faɗuwar gaba ya ji ya ce aure kuma hafsat wa zai aura miki ya faɗa haɗe da kafe ta da jajayen idanuwansa jama'a a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya Domin jin ci gaban wannan littafin ku ci gaba da kasancewa da One Arewa TV a huta lafiya. Na san kina sona don Allah ki ja ba.